Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa sunana Siyudi Ahmad Muhammad ina gabatar muku da YouTube channel ina mai suna KK Tech mu wadda ta yi fice wajen koyar da kimiyya da yaren hausa waya da kwamfuta da dukkan abubuwan da suka shafi social media wadda ake koyar da shi da yaren hausa da farko wannan youtube channel din mutane da yawa sun santa to amma abin da ya sa na ƙara fitowa na bidiyo domin ƙara tallata muku muna so mu ƙara faɗaɗa tunaninmu da kuma yadda za mu koyar da dukkanin ɗaukacin al'umma musamman hausawa na faɗin duniya abubuwan da muke koya mutane da yawa sun san muna koya abin da ya danganci waya da kwamfuta yanzu za mu karo wani darasi wanda za muna koya shi tun daga yadda zaka haddace qur'ani tun daga kan yadda zaka iya alifin ba'un za zaka iya dukkanin wasu silan baƙi na arabiya ko in ce na qur'ani gaba daya sannan kuma za mu fara karanta qur'ani yadda za ka haddace qur'ani da dabbi izinin lahi ku samu a cikin addu'a akwai mutane da yawa sun san idan suna da iphone sun san zan da su garzaya su je su downloading nan application na iphone shine app store waya android ya san inda zai garzaya ya downloading din application na android wato kan play store kenan to amma mutane da yawa suna da computer ba su san ina su je su downloading na software so za mu fara nuna yadda za ka rinka downloading din wannan abun ba tare da ka sha wahala ba da kuma yadda za ka na yin dukkan waɗansu waɗansu abubuwa da suka danganci kwamfuta saboda haka abubuwa ke koya da yaran hausa shi yasa muke ƙara gayyata dukkanin al'ummar musulmin faɗin duniyar nan musamman hausa. su garza youtube channel su sace youtube channel mai suna keke tactic bayan sun garza su taɓa mana alama subscribe saboda haka mun gode